Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanku da wannan yammaci da fatar kun lafiya. A yau Asabar goma sha shida ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe hudu da rabi na marice agogon yankin namu. A cikin shirin muna ɗauke da rahoto da ke bayyana irin rawa da jagororin al'umma da ma jama'a za su taka wajen samun dawwamammen zaman lafiya. Kana sai a ji irin yunkuri da gwamnatin tarayyar Najeriya ke ikirarin tana yi a kan yaƙi da annobar corona. Daga bisani sai mu kawo muku shirinmu na amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Haka zalika za mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma duk kamun waɗannan su zo muku sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga labaran duniya. Dabannan masu zanga-zangar da suka haɗa kai da sojoji sun taru a gaban fadar shugaban ƙasa a Khartoum yau Asabar. Suna rera taken a kawar da gwamnatin yunwa yayin da Sudan ke fama da rikicin siyasa mafi girma a sauyin ta na shekaru biyu. Ƙungiyoyin soja da na farar hula suna raba madafin iko a ƙasar da ke gabashin Afirka. cikin wani ƙawancen rashin kwanciyar hankali tun bayan hamɓar da tsohon shugaban ƙasar Omar al-Bashir a shekarar 2019. amma biyo bayan yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a watan satumba aka danganta da dakarun da ke biyayya ga bashir shugabannin soja na neman yin garan bawul ga kungiyar da ake kira forces of freedom and change ffc da kuma majalisar farar hula shugabannin farar hular sun zarge su da burin neman mulki wani bangare na rundunar soja ta ffc gami da kungiyoyi masu dauke da makamai da suka yi wa bashir tawaye su ne suka yi kiran zanga-zangar ta yau asabar a ɗaya bangaren kuma zanga-zanga ta ɓarke a rana ta biyu a babban birnin bangaladesh yau asabar a yayin da ake ci gaba da cin zarafin mabiya addinin hindu na yankin bayan wani hoton bidiyo na kafafen sada zumunta da ake ganin cin mutunci ne ga mafi kyawun halitta a musulunci masu zanga-zanga kusan dubu goma yawancin su ɗauke da tutocin jam'iyyar siyasa masu kishin islama sun fito kan tituna a waje da babban masallaci a daka babban birnin kasar kwana guda bayan da aka kawo karshen zanga-zanga a wani wurin gama da 'yan sanda. Hotunan da ke nuna alkur'ani littafi mafi tsarki a addinin musulunci a kafar wani mutum mutumi a saman ginin hinda a gundumar kumilla ta gabas shine ya haifar da zanga-zangar da kuma abubuwan da suka faru na barna a gidajen ibada na hinda a duk faɗin bangaladesh labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ministan cikin gida na birtaniya ya ba da umarnin sake duba tsarin tsaro na gaggawa ga 'yan majalisar kasar bayan kashe dan majalisar dokoki mai ra'ayin mazan jiya david ames wanda aka caka masa wuka sau da dama a harin da ake zargi na ta'addanci ne yayin da yake ganawa da 'yan mazaɓinsa a gabashin london ames mai shekaru 69 shine dan majalisa na biyu na birtaniya da aka kashe cikin shekaru biyar da suka gabata kuma mutuwarsa ta haifar da firgici da tashin hankali a dafaɗin ƙasar. kasar inda 'yan siyasa daga dukkan bangarorin ke yaba mishi a matsayin mai aiki tukuru dan majalisa wanda ya ki karɓa aikin minista don fifita da mayar da hankali kan bukatun mazaɓarsa. sakatare harkokin cikin gida Priti Patel wacce ta jagoranci wani taro cikin dare na hukumomin tsaro da tabbatar da doka a ƙasar. Yau Asabar ta umarci dukkan rundunonin 'yan sanda da su duba tsare-tsaren tsaro ga 'yan majalisar a cewar mai magana da yawunta. Kakakin majalisar wakilai Lindsay Hall ya kuma ce yana son bincika matakan tsaro na majalisar ga 'yan majalisar bayan kisan ames a cikin zauren coci a garin lang on sea tafiyar awa guda gabas da babban birnin birtaniya ma'aikatar tsaron amurka ta faɗi jiya juma'a cewa ta ƙudura aniyar bai wa dangin mutane goma diya da aka kashe a wani kuskure da jiragen yakin amurka suka yi a kabul a afghanistan a watan agusta mai magana da yawon pentagon john kirby a cikin wata sanarwa ya ce ma'aikatar tsaron tana kuma aiki tare da ma'aikatar harkokin waje don taimaka 'yan uwan waɗanda suka ratsa da su su koma amurka da zama jan kabi ya ce al'amarin ya taso ne a wata ganawa da aka yi ranar alhamis tsakanin dr colin carr a ƙarƙashin sakataren tsaro da manufofi da dr stephen cohn wanda ya kafa kuma shugaban kungiya mai zaman kanta nutrition and education international a ranar 29 ga watan agusta makayin belin zami na amurka ya afka wata mota da zamirai ahmadi ke jagoranta wanda ya shiga cikin gidan dangin ahmadi baki ɗaya 'yan uwa goma ciki har da yara bakwai sun mutu a harin labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington gundumar columbia. bar mu shiga taskar rahotanni. Sau da yawa a Najeriya shugabannin addinai na yin kira ga mabiyansu da su so juna su zauna lafiya domin samun ci gaban ƙasa. Amma idan aka samu wata matsala ƙalilan, 'yan ƙasar sukan kauda kansu daga waɗannan kiraye-kiraye da shugabanninsu kan yi, ko dai a dalili na siyasa, ƙabilanci da dai makamantansu, ko me hakan yakan haifar wakilinmu a birnin Shehu Muhammad Nasir ya yi muna nazari ga irin waɗannan barazana ga zaman lafiya. Najeriya ƙasa ce wadda ke da ƙabilu mabambanta kuma mabiya addinai daban-daban zaune a ƙasa ɗaya. Kuma tsarin mulkin ƙasar ya bayar da dama ga duk ɗan ƙasa ya zauna duk inda yake bukata kuma ya addinin sa yadda yake bukata. Sai dai wasu lokuta 'yan ƙasar sukan kawar da kai daga wannan damar da tsarin mulki ya bayar musamman idan wata hatsaniya ta faru za a yi ta cin zarafin wasu jama'a musamman waɗanda ke zaune a yankin da ba na kabilar su ba wani abu da kan daurewa jama'a kai shine yadda idan shugabannin mabiya addinai suka haɗu za su furta kalamai waɗanda da za a yi amfani da su da tuni an tsira daga tashi-tashi hankula ko kisan ba gaira ba dalili tsakanin 'yan najeriya kamar lokacin wannan ziyara da shugaban kungiyar mabiya addinin kirista ta najeriya dr samson ayokulle ya kai wa shugaban majalisar koli akan lamuran addinin musulunci a najeriya mai alfarma sarki musulmi muhammadu sa'ad abubakar inda ya furta waɗannan kalaman. the amalgamation of the Northern and Southern Protectorate in 1914. It is compulsory for us tun lokacin da aka haɗe yankin arewa da kudancin najeriya a shekara ta 1914 ya zama tilas a kanmu mu rungumi juna mu ƙaunaci juna saboda sashe ɗaya na ƙasa ba zai zama najeriya ba shi kaɗai najeriya ta kasance najeriya ne idan duk mun haɗe muna bayar da gudunmuwa da mutunta junanmu don samar da ci gaban ƙasar idan ana son samar da ci gaban najeriya to dole ne sai an yi wa kowa adalci ba tare da nuna bambanci akan inda mutum ya fito ba ko kuma addininsa sa shi ma mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ada abubakar ya yi kalamai masu jan hankali akan bukatar zaman lumana bisa ga tsarin addininmu na musulunci akwai bukatar mu fahimci mu kuma bayan da za mu fahimci juna muddin ba mu kusanci juna ba mu kuma maganta da juna akan haka ne ma yasa muka faɗaɗa kwamitin sasanci tsakanin addinai na najeriya ya rika ziyarar sassa daban-daban na kasar yana ilmantar da jama'a kuma ya zagaya akalla sau biyu a ko ina cikin fadin najeriya to ko me ke kawo tashi tashi hankula tsakanin kabilu kuma biya addinai duk da irin waɗannan kalaman da magabata ke yi farfesa bello daudon bada mai sharhi ne akan lamuran yau da kullum mafi yawa abin da ke kawo haka nan shine rashin aminci da juna shugabanci abin da suke waɗa ma mutane domin 'yan jarida su ɗauka su watsa daban abin da suke waɗa ma mabiyansu in sun sadu da mabiyansu daban da abin da ake faɗi shugabannin na aikata shi da abin ya yi dama to amma prof me ke tabbatar da magana da kai eh abin da ke tabbatar da ita in ka lura katsa zalunci da munahuci ya yawa a zukatan shugabanni don haka sun hana mabiyansu zama lafiya masana na ganin cewa muddin 'yan najeriya za su yi biyayya tare da tsare gaskiya da amana da watakila an kawo ƙarshen irin waɗannan matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya baya ga batun zaman lafiya sai mu duba na kiwon lafiya inda kwamitin shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari da ke yaƙi da annobar coronavirus a ƙasar ƙarƙashin jagorancin boss mustapha ke bin sawun ƙasashen duniya wajen ƙara nazari ga yaɗuwar wannan annobar da kuma ganin an dakile ta. Sai dai wasu 'yan ƙasar na kallon wannan yunkuri akwai siyasa a ciki. Don kuwa irin adadin maƙudan kuɗaɗe da gwamnatin ke ikirarin tana kashewa a kan yaƙi da annobar corona ba su kaiwa ga talaka da ke karkara. Wakilinmu a birnin tarayya Abuja, Umar Faruk Musa, ya yi muna nazari akan wannan maudu'in. a wata ta sanarwa da mr boss mustapha wanda shine sakataren gwamnatin tarayyar najeriya kuma shugaban wannan kwamiti wanda ya rarraba manema labaru ya ce kowane maziyarci najeriya wanda yake da cikakken allurar rigakafi da aka yi masa a ƙasar shi ba za a bukaci ya killace kansa na kwanaki bakwai a cikin najeriya ba in ya iso illa dai zai yi gwaji a kwanansa na biyu idan ya shigo najeriya bayan wannan sanarwar ne na tuntuɓi mr boss mustapha domin in ji ƙarin haske dangane da waɗansu ayyuka ko nasarori da kuma kwamitin na shugaban ƙasa ya samu dangane da wannan yaƙi da ake yi da bazuwar cutar covid-19 da kuma kira ga 'yan najeriya da su yi allura ta rigakafi inda yake cewa Abinda muka tattauna a kwamiti na covid-19 shine mun duba abubuwan da suke tafiya a kasashen duniya ga baki daya musamman cutar nan na coronavirus abin da yake faruwa a kasashe daban-daban wadansu sun rabu wadansu sun karu kuma mun ɗauki matakai wanda ya kamata na kare mutanen Najeriya. Musamman kun tuna mutanen Najeriya za su iya tunawa akwai lokacin da muka ɗauki kasashen guda hudu indiya. turkey south africa da brazil muka ce waɗannan kasashen don yawan ciwon corona a kasashen su kuma mutane suna mutuwa da yawa muka sa ke sa wani dan takunkumi na mutanen da suke zuwa daga waɗannan kasashen kusan sati biyu ko uku da ya wuce muka fitta india a cikin wannan list din nan wanda muke kira sa restricted list a waɗansu kasashe ana ce red list amma na baya kusan zan ce wannan watan kasan united kingdom uk kenan ingila sun dan rage protocol nasu game da mutane mutanen da sun karbi alluran rigakafi na virus sun samu two doses din na kowanne injection na tsakanin waɗanda ake amfani da su a kasashen duniya yanzu in kai dan najeriya ne ka taso daga najeriya ka tafi wannan kasa ana bukata da sai ka yi kwanata na kusan kwana bakwai zuwa takwas za ka yi test kamar guda biyu amma yanzu sun amince da allura kafin da muke ɗaukawa a Najeriya. Sun ce kana iya zuwa ba sai ka yi quarantine ba kuma bayan kwana biyu sai ka yi test. A waje daya wani kwararren likita kuma mai shari kan al'amuran kiwon lafiya Dr. Abu Yazid ya min tsokaci dangane da shi abun da ya fahimta dangane da wannan aikin da wannan kwamiti yake yi akan yaƙi da cutar COVID-19. Najeriya da ba ta so ce ita tana baya saboda haka nan shugabanni suke jin abin da suke yi domin su nuna wa duniya cewa ana yin wani abu amma idan ka lura har yanzu mutuwan da aka yi game da wannan cututtuka kamar dubu biyu da ɗari bakwai ne tun da aka fara saboda haka nan mutane kuma da yawa kamar da dama nake faɗa ba su ba abin aminci yadda ya kamata ba amma dai gwamnati tana nan tana yin abin da take so ta yi amma yanzu an ba da directives cewa tun ma'aikatan gwamnati kafin 31st of December tabbatar sun yi wannan allura saboda haka nan suna so su tabbatar cewa yanzu dai duka waɗanda aka yi wa ina jin bai wuce miliyan hudu ba cikin miliyan ɗari biyu. Dr. Abu Yazid kenan wani ƙwararren likita kuma mai shari kan al'amuran kiwon lafiya a tattaunawa da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. To Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kamuna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. za a ji kashi na uku na ansoshin tambayoyin Malam Umar Isa dago mai cewa. Sannan tambaya ta gaba shine muna buƙatar shi wannan bawan Allah Alhaji Garba Suleiman Kiraku ma da yakin samu naka ya mana bayani shin ya taɓa yin siyasa a baya ko ma har yanzu dan siyasa ne sannan yana da sha'awar zuwa Najeriya ya yi siyasa misali tambaya ta gaba. akwai sanda aka saki mandela kamar shekarun farkon shekarun 1990 kenan bayan an saki mai mandela ya zo ya fara takara ya shiga siyasa shi ma an taba shiri da shi ya ce ya kai ziyara afirka ta kudu ya kai ziyara gabashin afirka ya dan kewaye kasashe muna bukatar ƙarin bayani akan yadda abubuwan suka wakana sai an jima. Malam Umar Isa ɗan da gona saurare ga Alhaji Garba Suleiman Kirako madakin naka da ansoshinka. Sannan tambaya ta biyu a kan siyasa da kai cewa ni ɗan siyasa ne na taɓa yin siyasa. To a hakikanin gaskiya ni na taɓa yin siyasa a Najeriya. Kuma har yanzu ina yin siyasa a Najeriya. Amma ban sake fitowa kashi na biyu in ce ina neman takara ko wani chairman na local government ko wani state assembly ko wani house of ko ba ni bukatan wannan takara amma duk wani dan siyasan da ya nemi shawara yadda zai yi ya ci zaɓe yadda zai taimaka wa jama'a in har zai ji shawaran mu bayar sai dai in ba za a ɗauka ba wannan kenan kuma ni da na cikin ɗaya daga cikin members ina da registration ɗina na siyasan jam'in da ke najeriya to a wancan lokaci da na yi siyasa duk gidanmu npc ne amma mu uku mu ne muke da ra'ayin nehu akwai wata yarinmu <laughs> su ne yan nehu ga kashe ne wato hajiya rakiya sun yi nehu tun suna yara da wani shi ma ɗan omo ana ce mishi abdullahi matu toro to su ne 'yan nehu na kashe nu a lokacin 'yan siyasar najeriya sukan zo suna wakan nehu ku gafarta mu da tsofaffi da sababbi wanda har suke cewa yara ku tafa mpc kenan kenan shugaban yan nehu ya ci bakin kare su kuma yan nehu su sake yin nasu wakan suna yi suna rera <laughs> masaddauna to amma a lokacin tun muna yara mun sani zaka ga shi saddaunan da kanshi Allah ya gafarta musu da malam Aminu Kano za su sadu su yi harkar su yi zarafin wanda yake ga misali ma wanda shi aminu kano allah ya gafarta mishi ya bada lokacin da aka zo zaɓe ana neman imajin da gmpp da su wane ne a haɗu aka da shagari ce jama'a mun ciwo bashi ina za mu biya alajika mai ta masu ne a je a biya a bankin arewa bank of the north wato kuri'a ta je jefa shagari tunda su dai sun san ba za su kai gaggaci ba to ni dan prp ne ga na kashe ni a lokacin shi wanda na canza a memba na house of reps da zan na tsaya takarar house of reps lagos a lokacin za mu tafi 1004 muna tsare za mu zama honorable muka zama miserable lokacin da sojoji suka zo suka fatattaki siyasa a lokacin to a wannan lokaci allah da ikonsa na saba da su saba bakin zowo su lili gabari allah ya gafarta musu da somebody jahon sannan shi his excellency former governor Sula Lamido mutumin Ibrahim na gode ne ina jin in yana jin wannan program din zai tuna mun sha zuwa neman shawarwari da kamfen da saurinsu a wurinsu. Ballantana Alhaji Musa Musawa da su Balaraba Musa duk su ne iyayenmu a wannan lokacin na wannan gwagwarmaya da muka yi na PRP. Sannan bambancin wancan karni da na yanzu a lokacin da muka yi wannan gwagwarmayan wallahi kobo kobo ba mu ba kowa ba don mu ce waje ka zaɓe mu a'a in dai aka ce wannan shi ya cancanta shi muke ganin zai mana abin kirki shi kenan ta zauna to yanzu ko ga siyasa sai da kuɗi a najeriya in ba ka da kuɗi daman ka fara in ma kana da kuɗin ka shiga ƙarshen ta yaudara ka za a cinye kuɗin ba kuma za a zaɓe ka ba to kaga bambancin irin siyasan mu ta gida kenan da ta nan amerika masu sauraronmu da kai mai tambaya malam umar isa ɗan dago har yanzu ina cikin siyasa tsundum a rayuwata shi yasa a nan amerika har ta hillary clinton da su al gore da su duk shugabannin dan democrat ne ba wanda ban musu campaign ba ba inda ba a je da ni ba saboda ka yanzu ina cikin siyasa tsundum shawarwari da za a yi wannan karan ba muka sha kaye wannan zaɓe da aka yi a garinmu mayo dinmu an da ita ita ma don rashin jin shawara ne mun ba ta shawarin da ya kamata to a takaice dai ina so nuna maka har yanzu na cikin siyasa muna yin siyasa amma ni ba ni da sha'awar tsayawa takara ko kaɗan bisa ga wannan dalilai da na zazzana na bambancin zaɓenmu a nan da na gida da mutane sun san waye cancanta amma ba za a zaɓi waye cancanta ba waye zai ma mutane aiki ba su mai tambaya wato malam umar isa dan dago ya sake tambaya akan zuwa na wurin su Nelson Mandela lokacin da aka sako shi. To Allah da ikonsa a lokacin nan wato ina jin kafin ma a sako shi. Shugaban kasa retired General Ibrahim Badamasi Babangida ya yi wani ah, tsari na tallafi na taimakawa kasashen afirka masu tasowa wanda ke wannan tsarin ya daɗa bunƙasa najeriya ya kuma mai da wannan tsari da ya kawo wannan wanda ake cewa tac wato technical aid najeriya ta ci sunanta ɗin da ake cewa giant of africa to shi shugaban ƙasa a lokacin ibrahim badamasi babangida tabbas wannan program da ya ƙirƙiro ya kawo ya nuna yes a eh, nigeria giant of africa ne tun da yake a lokacin daga aljihun gwamnatin tarayyar nigeria ake biyan duk wani wanda aka tura doctor ne nurses ne pharmacists ne engineers ne teachers ne architects wato different wato eh, kada daban-daban daban haka shi shugaban kasa a under federal minister of external affairs lokacin major general Ike Nwachukwu ina jin shine minister no ambassador jake umar shi ke shugabantan wannan technical aid code din ina jin karkashin Minister Ike Nwachukwu. to najeriya ta yi fice sosai sanadiyan wannan program da ibrahim badamasi babangida ya kawo to allah da ikonsa ni allah ya taimake ni former secretary na federal government a gwamnatin shi general ibrahim ibb wato aliyu jama'a allah shi gafarta mishi saboda alakan shi da mahaifina saboda abubuwan da ya sanni da shi ya gana cancanci ya ce me yasa ban je na kai sunana ba a cikin wannan program da ake na technical aid ya na ce mishi to ai ba zan ki ba in an sani ce to ka shirya ka tafi na je aka min interview aka komai aka ka ɗauke ni sanadin shi alagafarta mishi aliyu jama'a na tafi aka tura ni can wato gurin su nelson mandela aka yi posting ina dar salam daga dar salam aka kai na wani gari maragoro dukkanmu wanda aka tura mu akwai teachers akwai wato malaman makaranta da engineers da architecture da gasu nan dai da nurses domin a taimaka musu wato 'yan afirka ta kudu ƙarƙashin mandela wanda suka tafi exile wato gudun hijira to a lokacin nan ana wannan mulkin mallaka a nan south africa wanda su baƙaƙen fata suka wahala a hannunsu da clark da sauransu da borsa da waye da sauransu da ian smith da gagga sunan dai to allah da ikonsa da aka kai na wannan guri sanadiyar zuwa wannan wurin sai da na tafi wurare da dama a kasashen east africa wato afirka ta gabas to sanadiyan zuwa na wurin su mandela kenan a takaice zan yi wannan don shi ma bayani ne mai tsawon gaske a lokacin kuma mun yi ambasado wanda shi ya karɓe mu a wannan gari na dar salaam Allah shi gafarta masa ban sani ba ko yana nan da ko amma ina jin an ce ya rasu ko ambasado ambassador safai ko da shi head of mission ɗinsa alhaji sulla muhammad mutumin bauchi allah ya gafarta masu sun taimaka ma duk wannan members na technical aid ko da aka kai su wannan wuri to a takaice kaji bayanin da zan maka a wannan tafiyar mu wannan wurin mandela kuma allah da ikonsa ni na dage na jajirce sai da na koyi yaren ƙasan su darussalam ɗin tanzania wato swahili har na zo ina cin abinci da shi a harvard university a nan a america na yi part-time na koya ma turawa masu zuwa fisco swahili sannan ina koyar da hausa a faculty of languages a nan harvard amma part-time ba wani full-time ba ne zuwan tsohon shugaba na america donald trump duk ya soke wa'annan programs din <laughs> wannan ke na takaice masu sauraron mu To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na hudu na ansoshin tambayoyin Malam Umar dago game da tarihin mai sharhi Alhaji Garba Suleiman Madakin Samunaka yanzu a madadin shi alhaji garba suleiman madakin naka da ke an samu mana tambayoyin a kansa da wanda ya haɗa mana sautin hailu hailu da kuma mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben in allah ya kai mu wasalam yanzu kuma bar mu kawo muku takaitaccen labaran wasanni wasanni a takaice Kungiyar kwallon kafar Leicester City ta Ingila ta sami nasarar lallasa Manchester United da ci hudu da biyu a wasan gasar Premier ta Ingila mako na takwas a yau Asabar. Leicester City ɗin dai ta yi waiwayen baya ne a wasan nasu da ya yi zafin gaske domin kwai united ce ta soma shiga gaba ta hanyar zura kwallo aminci na goma sha tara da soma wasan kafin daga baya leicester ta farke wasan kuma ya karkare da ci hudu da biyu wannan ne da ya karo na biyu da united din take shan kashi a gasar ta premier ta bana wanda kuma ya dora ta a matsayin ta biyar a teburin gasar da maki goma sha hudu a sauran wasannin da aka fafata na gasar ta premier a yau liverpool ta sami nasarar doke watford da zunzurutun ci biyar da nema manchester city ta doke burnley da ci biyu da nema Wolves ta bi Aston Villa har gida ta doke ta da ci uku da biyu yayin da Norwich ta yi kunnen doki da Brighton ba wanda ya zura kwallo. Tsohon mai horar da 'yan wasan kungiyar Madrid ta kasar Spain Zinedine Zidane ya yi fatali da ta yin aikin shugabantar kungiyar Newcastle United da ke fafata gasar Premier ta Ingila. Kungiyar ta Newcastle da bata dade da komawa mallakin 'yan kasar Saudiya ba tana neman koci ruwa a jallo da zai maye gurbin Steve Bruce. Zidane ɗan kasar Faransa mai shekaru 49 ya jagoranci Real Madrid tsakanin shekara ta 2016 zuwa 2018 inda ya lashe gasar zakarun turai har sau uku a jere. To sai dai ko baya ga Zidane kungiyar ta Newcastle tana kuma duba yiwuwar samun ɗaya daga cikin tsofaffin masu horar da 'yan wasan Chelsea Antonio Conte da Frank Lampard waɗanda dukansu suke zaune ba aikin yi a halin yanzu. Ɗan wasan gaba na kungiyar Manchester City Ferran Torres ba zai iya taka leda ba tsawon watanni uku masu zuwa sakamakon rauni da ya samu mai horar da 'yan wasan kungiyar pep guardiola ya tabbatar da dan wasan ya sami raunin a lokacin da yake bugawa kasar sa ta spain wasa a gasar league da kasar faransa wanda kuma zai tilasta masa zaman jiya na tsawon watanni uku wannan lamari kuma ya kasance wani babban cikas ga kungiyar mai fafatukar kare kambin gasar premier kasancewar torres na daga cikin muhimman zaratan 'yan wasanta murtala faruk sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. Dabannan masu zanga-zangar da suka haɗa kai da sojoji sun taru a gaban fadar shugaban ƙasa a Khartoum yau Asabar. Suna rera taken a kawar da gwamnatin yunwa yayin da Sudan ke fama da rikicin siyasa mafi girma a sauyinta na shekaru biyu. Ƙungiyoyin soja da na farar hula suna raba madafin iko a kasar da ke gabashin Afirka. Cikin wani ƙawancen rashin kwanciyar hankali tun bayan hamɓar da tsohon shugaban kasar Omar albashir a shekarar 2019. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyar ku kimanin karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin. Sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haile. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Da fatar ku kwana lafiya, ku kuma mu ƙara wuni lafiya. Peace.